السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإسلام المرسلين سيدنا ونبينا ونبينا وقدوتنا ومعلمنا وقائد قلبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هذه وحده سنته وجاء بهذا الهدى من أمام الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشهود والاستماع إلى قراءة صلى الله عليه وسلم بدايات الوجود أربعين ثم يوم الشهود البصري والبيان الذي يجب domin ci gaba da yawa ta ilimi da ake yi a الإسلامي kuma masallacin shekul islamin muhammadu da abdul wahadu rahmatullahi alaihi daura da aka wari ta ta kwanakin goma wannan shi ne yin guda bakwai a cikin kwanaki goma da aka wari da izinin kamar yadda aka saba ko aka sani da sai guda hudu ke karantawa a wannan daura yau insha Allah ta'ala littafin da za mu fara da shi shine kitabul iman na al-imam Abu Ubayd bin Al-Qasim bin Sundani rahmatullah alayhi shekara ta dalili da ashirin da hudu Allah ya rubuta shi ya kara masa rahama za mu shiga fasali na hudu cikin wannan littafin bayan alibabu a alfasar qasim ya gama nan mana bayani akan al ya al jimba ya kuma kawo na fassara wasu eh, mutane da suke ganin cewa al ko kuma mun gaba da babu jiyar imani wajen kawo min ya kawo mana fassara guda hudu ta waɗanda suke ganin cewa imani na yi bil haka imani bayan karuwa da aiki kawai imanin imani mujarrar da ikirani kawai mutum ya furta da nashi ya kuma musu haiti rashi kuma mai kama kwakwalwa daga littafin Allah da Suna, a nufin malin sannan sannan kuma da hudu na hankali fasali na hudu ba kowa na hudu babu tasmiyar imani da kawai suna da al'am babu kiran imani cewa magana ce ba aiki ba waɗanda suka zama suna da wannan tunanin ko suka zama suna da wannan aƙidar su ma ya za a musu rashi masu cewa imani kawai bil suna da al'am mutum so in ya faɗi da baki ba sai ya aiki قال أبو عبيد رحمة الله عليه قالت هذه الفرقة ما سوانا جماعة تكيد وانا أكيدة وكما كنجية تكيد وانا أكيدة سكتشي إذا أقر بما جاء من عند الله لم يكن يثبت أظن يزود كألا يفكر يباكي وشهد شهادة الحق بلسانه كما يشهد شهادة تكفيا لحق فذلك الإيمان كله to a wajen su wannan shi ne imani da ya gama komai kawai in mutum ya bari a baki ya baya bukata su mai wani aiki masu wannan akida su ne alfiqatul abin nan almurji'atul hula masu akida ta irja'i الذين يؤخرون العمل عن الإيمان ويرون أن لا تأخير للعمل في الإيمان suna cewa la yanfa'u al-amalu ma'a iman sannan wala tadur wala yahudu wala tadur al-ma'siyatu ma'a ba zai karu ba da amfani aiki bai da wani tasiri a imani kawai al-iman mujarrad al-ishar bil sannan kuma saban da mutum zai ba zai cutar da imanin subhanallah لأن الله عز وجل سماه المؤمنين ويوجد شيء أي أن يا كرام من مدام فرقه يجب أن المسلمين أن لا يكرام إذا مؤمن أن لا تكرم يا أيها الذين آمنوا ولا أن لا يكرم يا أيها الذين آمنوا ليكم كيف تكلمهم بعمل آخر يا ذاك كما تعمل ولا يجي بما ولا يجي أكنت كوي لما تنسي لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وكفاز بإذن الله إنها في شطور الإيمان باء ولا أظن به وليس ما ذهب إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا وذلك هو الحياة وأن أظن تلك فجي بابا أن شماء مطيب وثمة حابة في قولا ولا نراه شيئا سلم بابا جنيش أمطيب ونحب لحد حد في أسئة ما أنما جنا تنفع saboda mazhabi ne mai rusa kansa da kansa wa dalika min wajhayn dalilin da yasa muka ce wannan ba ma abun kula bane abu biyu kuskuri ahaduhuma fuskar ta farko ma alamtuka bi turufi al-awwali abinda na sanar da kai tun a bangare na farko na littafin wato babu farko والليل مراجعة أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام سوى إيمان لألا ألا يفرن تعقاكم مسلمتي لم يكن يومئذ شيئا إلا إكراه فقط أو أن النور سلكوا إقرارك في سبب هذا وجه فقوتنا صدق ونبا زي زوية فقوتنا بما حدث في صدر الإسلام دعوني ما رأسكم مسلمتي عودنا قد في الكرام حكيم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تخلص أبن لك سوء أي إيمان قد وقف وأما الحجة الأخرى أما حجة تجري فإنا وجدنا الامور من سامع الأمر الدنيا الناس كلها تكن يستحق الناس بها أسماءها mutane sun cancanta a kira su da sunan waɗannan abubuwan ma'azarci jami'i hatin daga farko kun tuno misali da na buga muku da ɗalibin jami'a ko inda aka ba shi adilishi to shi ne nan ma'azarci jami'i hawa kuhuli fiha tun a babban lamarin za a kai ɗan abu ne kai ɗan abu ne tun abin kai kuma za a kira ka da sunan wannan abu wadda kuhuli ya kuma kana shiga cikin wannan abun sunan ka kenan da abubuwan duniya haka ne amma summa yabgudu fiye summa yabgudu fiye ha ba abubuwan ba ba ana nan ana nan sai wani yabi wani a ciki wa qad shamalahu fi hasmun wahidun amma kuma suna ya tattara su duka in ka tashi sunan su daya amma kuma ɗayan shi ya zama shi kai da kake aji daya a jami'a misali wanda yake aji daya a jami'a ai ba zai ce daidai yake da mai masar ba ko ya ce daidai suke da tafi hajji amma duk sunan ne ɗaliban jami'a ana ba su aiki ta ana musu duk abubuwan da ake yi amma kowa ya san kowa kuma komai ya san komai min zalika annaka tajidu al-qawma sufufan yace ga misali za ka ga mutane sun yi sahu بين مستقبل للصلاة أقوى وندي يبون تلك يزيد تكبيرة الإحرام wa raki'in wa tabi'in akwai wanda kuma ya ruku a kuma ya sujada wa qa'imin wa jalisin akwai kuma wanda yana tsaye wani kuma yana zaune fa kullum yalzamu husmu al-musalli dukkanin jasunan yanzu ne istilmi wanda yanzu kawai ce Allahu akbar kawai ce Allahu akbar shi ke na gama sallah ya ce Allahu akbar sannan kawai shi ke kawai sai ya ci gaba da harkar ya fita in an gama sunan shi ya yi mai sallah ne ko amma ba damar yana nan Allahu akbar din nan da ya sunan shi sai amma wannan ya wadatar da shi ya ce ya yi sallah sai ya karanta fatiha sai kawai ya fiye shi ya zalla kamar sunan shi yana tsayin nan yana karanta ta ya sunan shi daidai yake da wanda yake zaman tafiyar ƙarshe daidai hmm? yake da wanda ya hukuku a a ta ƙarshe ba ta ba da fita ba sai hatta wanda ya hukuku a a ta farko ba daidai take fita amma duk sunan su ne yanzu zamu اسمه المصلي تذكر سنن مصلي بيسلع فيقال لهم مصلون في اعتراف لما سلع وهم مع هذا فيها متفاضلون أما sun san cewa su a sallar kowa ya san wanda aka fi shi ya san an fi shi suna da fifiko a sallar shi yasa ba wasu masu sallan ba Allah ta'ala ya sun kawaiyun lahum ko kawaiyun lil musallin amma suwa alladina hum an salatihim sahun masu masu masu rafkana daga barin sallan سيدنا عبد الله بن عباس أخذته أجريته الحمد لله الذي لم يكن وويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون لم يقل في صلاتهم بل قال عن صلاتهم ساهون ما صغر سنة لجبر أسلم من ذلك على سبيل السنة صلى الله عليه وكذلك صناعات الناس هكذا ما إذا كجاو سناء المتعب أعرف أن المتعب في الأخرى تاوات عن لو أن قوم ابتنوا حائط الغيب جاء في المتعب سن جني بقجيني سن جني بقجيني لقد حائط هنا أوقع الجداء بنغو هنا أوقع جونا وكان بعضهم في تأسيسه ɗaya daga cikin su wani daga cikin su fita titi yanzu ya sa kwanje shi yanzu ya sa harsashin gina wa akwai ƙasar fagar wani kuma ya kai rabin gina والثالث قد قارب الفراغ منه في كمول يوم سنجمعوا قيل لهم جميعا ايه هناك dukkaninsu makina ne akwai wanda za ka fitar dukkaninsu makina ne حماني وهم متباينون في بنائهم أما هم سن ضمنك سن سنة تجيب علي عجيبا والذي يجب في التعتيد أيكون كالذي نصف والذي نصف أيكون كالذي كاد أن يبلغ الفراغ على سنة ضمنك أما وكل كل واحد منهم يسمى إيه باني سكة نسو ما تجيبنا من وكذلك لو أن قوم الأمر بدخول داري حكى نمزى مسالي لقب نهانكن جاء أتيه متعني تلك نزاء مرشيز بتشغوني جدا فدخلها أحدهم تيمين يشجع فلما تعتبى الباب على وقت الليل أنك دنيا مقوبة عتبة عتبة الباب ومن الدم المقوبة الدم المقوبة yana ya tsallake sai shigo a kama makamahu a kama makamahu sai tsaya a nan sak wajawa bin akamu bi khatarati shi kuma wani da ya shigo sai ya wuce shi bi tafi shi da wasu taku kamar a ce ta kuku. wa mata tsari ila wasatiha shi kuma wani da ya kai da ya kai tsakiyar gida ila lahum jami'an eh dakhiluna دكتور رسومان سبي مش جاهدا وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض أما ونزل جسل سحيات ونشيع أما دكتور رسومان داخلون دكتور رسومان وهكذا ما إيه؟ كمان فهذا الكلام اللي عند العربي السائل فيه wannan magana ta hankali ce a wajen larabawa a sa'iru fijir wacce ta kasance tana gudana a tsakanin larabawa sun san wannan فكذلك المذهب في الإيمان إن كان wannan misalin da hankali to haka mazhabi fahimi yake da imani cewa ne duk wanda ya shigo cikin musulunci to za a iya yi masa mu'min amma ya tabbatar da aishi kan shi ba zai zama daidai da wanda ya fi shi aiki ba إنما هو دخول في الدين kun gani ko abin da ake bukata a samu sunan al'iman na farko shine shiga addini قال الله تبارك وتعالى ألا متوكسين تشبيات إذا جاء نسل الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أقواتا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نسل الله إذا كنا ترى يزومك دجا ألا بعد ما يسقط في أطي مفعول به معروف تقديره إذا جاءك نصر من الله يا رسول الله إذا جاءك نصر من الله يا معيشن ألا إذا كل نسرع يزور إليك دقاء الله والفتح لكما هود قال ليس تقول الفتح خاص والنصر عام نصر يأتي الوعد الفتح من النصر الفتح من النصر بوء عند النبي صلى الله عليه وسلم زي سامو سوينا yana cikin nasarar da واطلب عن نفسك شيء انما النصر سبب للفتح في انت عندنا سبب نزعت على فتح ولا فدمع لما انت تسير كميت على اللامة ثم كثير من يكي فتح يكي سوى اتفق العلماء على ان الفتح هنا فتح مكة فتح مكة اكي شيء صعب أيام فتح مكة شيء كرع تكفر عوتا رمضان شيء كرع تكرع الفزاعي الزيما لبسنا جبتي سنة الوفود سنة الوفود وعام الوفود shekarar da jama'a suka ta shigowa musulunci aka ta shigowa wafdu bani fulani wafdu bani fulani wafdu bani fulani wafdu bani bani fulani haka manzo sama ya takakan mutane suna shiga musulunci idza jaa nasrullahi wal fath idan nasara ta zo gare ka daga Allah wal fath da kuma buɗe aka buɗe garin Makka wa aisha za ta so a wannan lokacin kaga mutane yadkhuluna suna ta shiga fi dinillahi a cikin addinin Allah afwajan jama'a jama'a ay fawjan fawja fasabbih bihamdi rabbika to anan an tura maka wani aiki na wajibi ka gode ma Allah shine kai masa tasbihi ka tsarkake shi bihamdi rabbika kuma ka kai yabe والتغفير مثلنا الكريم مغافرة إنه من شيء أن كان يأتي في ثوابا ليوم كفن توبا يباك إيقوان توبا كمي كفن توبا مغاني يكون تشيني ولا أشيء ورع إذا الناس يدخلون في دين الله دو وان في دين الله تنجد تنجد مؤمن أما يعتبر كامل الإيمان لا وإنما يكمل إيمانه على حسب عمله وقدن أيكم بذير أيه حتى يختلل إيمانه إيمانا في شكا وقال تعالى سنة أن لا يا الذين آمنوا يا قوة بخير إيماني كنت أنت يا أيها الذين آمنوا كما أنت لا شيء قولوا قولوا في السين كافة تشدد في المسلمين في ذكا أي أي في المسلمين في ذكا السلم الإسلام أقول لك نبي السلم لم الإسلام مسلم هذا هو قوله كافة معناها عند الأرض عن إحاطة بالشيء عودة اللغة إذا كنت شيء كافة شيء كثير ويقوم يقوم يتكبروش كافة وده كافة انت في وشيني ولا عشان شجاع مسلم شيء نابا مسلم دون دون إيماني أما كامل الإيمان لا من قاله كامل الإيمان لا مطلق الإيمان بقى الإيمان المطلق بقى مطلق الإيمان بأي الإيمان المطلق مطلق الإيمان ذا يتكمى إيه تكلم الإيمان ما ليس له إيمان مطلق بعيدة إلك الإيمان من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه يشغلني الإسلام على خمسه عن جنة مسلمين أكبر رسول كل ليل دالية فصارت الخمس كلها هي من الدرس كي وقت لنك يتنسخد الجسوني عديني التي تطلع الله سلما مفهورة وانت عندها بدك تنسل في كراسي اما تقول مثلن كنجولي فوجدنا أعمال الجر في مرحة مأيكا وأن تسقط كينا باعا جعلنا وصناعات الأيدي لأبا من تهنوا في عيك تاوى ودخول المساكين حكما شقاء في كل عددك تشهد على الشمائل duk garin su yi tare suna tsida a kan tattabo wannan suna da waɗanda suka shiga da ma'aikata masu gini da wanda ya fara da wanda yake tafiya da wanda ya kusan gamawa duk sunan su ne duk sunan su guda ta wata fadul daraja fiha sannan kuma da fifikon da ke tsakaninsu na matsayi A zata tasiri wa nazar wannan a cikin kamantawa ne na tunanin kwakwalwa ba ba ta jinna da niyyar da sunna sannan ka haɗa da hujjar da muka ba ka ta alqur'ani da sunna kun gane nan malam malam Abu Ubaid yana koya mana cewa babu yadda za ka yi ka kama musulunci kuma ba tare da hujjoji na hankali ba akwai wanda za ka zo ka haɗu da shi shi kuta-kuta ba kun shi ma da kitabun ba kun shi da sunna amma ya yarda da abin da ake san shi hankali sai ka ka jaje shi da suka hankali. shi sa mu'alibinka wanda kake jayayya da shi kana kafa mushi hujja ne da abin da ya da shi a ka'ida ta munawa ba ka kafa mutum hujja da abin da bai da shi shi sa da kirista da bai hude ba za ka zo kana jayayya da su kuma kana jawo musu qur'ani ba هتؤيد بالله القرآن أيضا لا منازعة so da ka sai dai ka rika kafa masa hujja da abubuwa da hankali ko kafa masa hujja da tarihi ko kafa masa hujja da littafin shi da ya yi da shi shi ne sai ka rika kawo masa shuba a cikin littafin ka a cikin littafin ka an ce kaza a cikin littafin ka an ce kaza za ka ba da amsa wanda yau tsarin da shi'a suke bi kenan wajen jayayya da ahlus sunna sai ce maka cikin sahih bukhari an ce ga ina a sahih bukhari ko ce ga ina a sahih muslim kai har har baya baya sai ce suyuti ya ce a cikin addubul mansu suyuti baya baya dan karni na goma kaji shi ne wannan so da haka bayan alƙur'ani da sunna Allah madaukaki ya ba mu al-mizan malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi yace al-mizan din nan mizanul aql الذي تزن به الأشياء فتميز بين الأمور المتفرقات المختلفات والأمور المجتمعات المتشابهات فبنبت كان أبوان لتقربوا ابو لكم سكة أحدى أحدى فهكذا الإيمان وهكذا شيما الإيمان يجي هو درجات ومنازل شيما مطعين ومنازل لا درجات متاكين ومنازل متاكين wa in kana samma ahla husman wahida duk da cewa Allah madaukakin sarki ya kira masu imanin da suna daya amma kuma imanin nasu ba ɗaya bane wa inna ma huwa amalun min a'mali sai dai ka sani shi wani aiki ne daga cikin ayyuka ta'abbada Allah bihi ibadahu Allah madaukakin sarki ya bautar da bayinsa da shi wa faradahu ala bikin? kuma Allah madaukakin sarki ya farlanta musu akan gabobin su وجعله وجعل عقله سنن يسن يتوشا إيمان في معرفة الخلق zuciya ta gada Allah shi a tushi shi tushi amma ta yaya za a gane imani imani na karuwa ta hanyar ayyuka na kan buga misali da yawa hakan sami irin mutane waɗanda ake aka aka juya kwakwalwarsu sai ja maka ya yi a taɓuwa mace a mata tsiya ce ta sa hijabi ko ta sa niqabi sai ta ce ta yi takwa hakuna ha eh a takwa hakuna sai in buga musu misali sai in ce musu ruwan sanyi idan ya shiga ita ruwan sanyi da shi ka je siyan ruwan sanyi ko kuma ka je siyan lemun kwalba in mai sanyi ne a waje ake gani ko baka taba in ruwan sanyi ya isa ruwan sanyi a cikin kwalba a waje ake ganin shi ba a ciki ba saboda a bayan za ka gan shi kawai ya zufa wannan zufa sanyi ce sanyi ce sannan ita kunya na tafasa a saman wuta ita ma ta waje take ba da labari kawai tiriri za a iya gani tiriri wannan tiriri sai kone mutum haka imani da kawarsu a cikin zuciyar amma ne a waje ake ganin a waje ake ganin cikin na Allah amma hukuncin duniya a waje ake yin sa ba wanda zai shiga zuciyar ka gani amma sai Allah ya da mu da mu ga zahirin sai a mutum hukunci gwagwadon abin da ya bayyana a gare shi ko abubuwan kuma abin ma'ana to shi ne wannan kun maji alal mantika shahidan alaihi daga nan kuma sai Allah ya sanya furtawa kun gani ko furtawa ta zama ita kake ma kake ma sanin zuci shaida da mutum zai zo ce ce shi sai a ce kai fa ya kare da da manzon sallama sai ce a zuciya abin yake mutum zai shiga musulunci sai a ce kai kalmar shahada sai ce a shi ba zai yi ba ai a zuciya abin yake ya yi iya magana ka ce la ilaha illa ce a ai a zuciya abin yake ya shiga musulunci ba shiga musulunci ba shi ya za sa kasuwan da suka shafi mu'amalolinmu yanzu sai in yi atishawa sai in yi mukus kuma can kawai sai in ci haka ku ce min yin abu kalla sai ku ce min a aiko ba kai hamdala ba sai in ce ai na yi a zuciya ya ce to wanda kai ma a zuciya tun da kayi a zuciya yan zuciya za ka su yi maka hamdala su kai shi ka ko shi ne su suka ji mu ba ji ba an gama aka ce ka bayyana shi da baki ba za ka zo cikin mutane kun haka ba sai kai shi an yi magana ka ce ai na yi sallama da ina kai ta ce na yi a zuciya ta a kaga shahi harshe sannan ne sun mal'amala musaddiqatan lahu sannan kuma sai ya sanya ayyuka su zama su kuma su suke gaskata abin da aka furta a baki nawa kenan yanzu uku ma'arifatul qalbi hiya al-asl thumma an-nutqu bil lisani shadidun ko thumma thumma al-a'malu musaddiqatun li للشاهد وللعقل وإنما أعطى الله كل جارحة عملا ka sani Allah ya ba kowace gaba aiki lam yusihi al-ukhra abinda bai ba wata ba in kuka karanta majalisun sadiki na ibn qayyim rahmatullahi alaihi za ku ga yadda ya kasa ayyukan gabobi kowace gaba da aikin da take kowace gaba a jikin dan adam me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu kullu sulama min an-nas alaihi sadaqatu me sulama gaba gaban nan ko ta yi kaga wannan gaba ce haka da nayi yanzu wannan gaba ce wannan an nuna da gaba ce da ake jin ake cewa ɗan adam akwai gaɓoɓi ɗari uku da sittin a jikinsa to ai su ake nufi wannan gaba ce su ne gaɓoɓin da ake nufi ɗari uku da sittin a jikin ɗan adam ku kullu sulama minan nas alaihi sadaqatu kowace gaba daga cikin gaɓoɓin ɗan adam akwai sadaka صدقة حس بذاك كتعملها لها فالناس ليش يرحبك بعض كل سلامة من ابن من الناس ومن ابن عالم أن يرتكب معصية هو جرع وما أدفن أدم ذلك يزلي هذا الزلي فعمل القلب حيث نزوجها عليك الحاجة قد اختار وعمل اللسان حرش الشيكم أيسن على القول يقعد بيتي وعمل اليد أيسن هنو التناول هنو يزم يانيكا هو يأوكك وعمل المشيو المشي إتكم قفا تيتفيع وكلها يزمق يزمق حسم العمل بك هنا أي يتكرر اسم العمل شيء اللسان القول عمل من جانب أيه عملي فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل إيماني من توتوانا مجانا جباكي ليس مبني على العمل عندنا شيء أكن أي من أول من أوله إلى آخره من ذلك فقط إيمان إيماني أيه أول إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا عنه إلى إيمان هنا تامن في فيكو أحب مدعي مدعي على ما وصفنا كما يدفق أن تامن وزعم من خالفنا أما ولي تاقى من فأحكم ولا عكيدة فهيه يا يشفى أن القول دون العمل يلشي أي مكان هذا من أي كده بقى <laughs> وهذا عندنا متناكبون أو دم ونعي وغرش لأنه إذا جعله قولا domin idan ya sanya shi a matsayin magana faƙad a ƙarra annahu amadu to ya rika cewa aiki can kuma da ya ce ai kawai imani kawai a ma'arifa ce ta zuciya to yanzu ya ce kuma ya ce ga ƙauni sai ce kuma ƙauni daban amalu daban وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا الحالي شي بي سن أبن دا نسلت كيبا من العلة الموهومة نوانا جهيل وان دي خمات يضوء فطلوا عند العرب أو جل رباوة في تسمية أفعال الجوارح عملا أما سينسنا كرا تلك وان أيكي لقبوا في سكي سنة مش أيكي في تسمية أفعال الجوارح عملا ولا أي شيء بقى ذاته لا غباوة كما كنا شاوتين عملا عمل هذا شيء يتوسم وتصديقه في تأويل الكتاب كاشنا أظن الذي جزء أكثر منذ فتر على القرآن في عمل القلب واللسان ولو تأيت لزوج ياكيه ولو تأيت لعرش ياكيه جاء القرآن يا كراس العمل بقول كده قول الله في القلب فلن ألا منه كتن تسكي أدمج الزوشية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره من كفر بالله إلا من أكره وان دي كافر فيما ألا في أخي سوري أخي في إثناني إلا من أكره سيدي وانت أكمتع مدها أما وقلبه أي حال كون قلبه مطمئنا بالإيمان يوسف تنا كده إيمان يلي الزوج يدي إيشاب كم عدد واعتقادها هنا اعتبر ماذا؟ أملا زوجيا تقدرها إذن إيمان يعني عملا وقلبه مطمئن بالإيمان زوجيا تتنا لأجل إيمان تشيكاً بشكتكم والنمر ثم يجبنا قم الله سبحانه وتعالى اعتقاد القلب عملا ألا يأكرا قدر نجوش يمي ميمانكم وقال وثن قاعدة جيبام شيوا الإيمان مبني على العمل من أوله إلى آخره هكذا أشاكم أشاكم لا أحمسن لكم أي يتفى الإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره sidan ka'ida ita ce al’imamu kulluhu mabniyu na amal ala al’amali min awwali ila akhiri mun gane ka'ida ko ko ita wa qala ta'ala kuma Allah yace in tasuba lillahi wallahi in kuka tuba zuwa ga Allah da Aisha da Hafsa radiyallahu anhuma faqad faqat qulubukuma hakika zukatan ku sun karkata kaga faqad qulubukuma faqad qulubukuma luga fusha a wajen larabawa shine idan za ka danganta wasu abaibadai zuwa ga mutum biyu ko jami'in waɗannan abubuwan kafin mutum ke siyabu kuma siyabu kuma siyabu jam'u ma za jam'u kawo da kun gana Allah mu dokai take aikin aikin da zuciyar na na da zuciyar na na hafsa radiyallahu anhu ma suka yi an kira su da da aiki an kira su da aiki وقال سنن ألا يشتي الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم ولم يجدن أكعب عم بس ألا تنزل عليهم السوء غوغوة السوء غوغوة يعني أيدي اي شيء dinnan Allah ya kira ya kira ma ta ma ta fa'aluhu qulub mada amal اي dukkanin وقال صلى الله عليه وسلم سلم سلم الاجتماع حديثي إن في الجسد لمضغة إذا طلعت طلع الجسد كله وهي الحل. عكسين بكي أقوى تطوكا إذا انت جاروه بكي جاروه بتشي الزوشية هاك جاروه الصلاة عمل أو ليس عملا عمل الفتاة عمل أو ليس عملا عمل الشيء فعل القلب عمله ما يفعله القلب يعتبر عملا عند العرب وفي القرآن وفي السنة في نفس الإيمان كله مبني على العمل من أوله إلى آخره سواء كان ذاك العمل عمل قلب أو عمل لسان أو عمل جوارح من قال تشكل عليه وإذا كان القلب مطمئنا مرة إذن آية خوفو سند ألا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال نفقو كينا ويسغى أخرى أو تآية مثلا فقد صغت قلوبكما أخرى قال كذا ويوجد ثالثة سنة كما زوجيا تنا غوغوا آية أخرى ثم يكون منه الصلاه والفساد انا احاديثكم اكلونا من الزوشيا انا كامل تزمن جرتشيا كما تنا زما فنتشيا اي عمل اكثر من هذا هو دعيتي من هو وانا من ني في جيتي من الهي وانا ايتي اسقائي وانا ايتي ني الوزن وانا من ني الصلاه والفساد اي ايتي الشيء زوشيا أي تكيني ashe imani aiki ne min awwalihi ila akhir ثم بين ما ذكرنا قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ببادته sai kuma Allah madaukakin sarki ya sake bayyana mana balo balo cewa zuciya an kira abin da take a matsayin kauli wa yaquluna fi anfusihim suna faɗi a cikin rayukansu kaga cikin zukatan su kenan me suke cewa laula yu'azzibuna bi bima naqul me yasa Allah ba zai mana azaba da abin da yake faɗi ba Allah ya mana azaba da abin da yake faɗi a cikin zuciyar suke faɗin haka kaga nan yanzu qawlul qalbi yu'tibira nada amala fa hada ma fi amalin kalbi wannan shi misalin da na buga maka misalai ne da suka shafi maganar zuci aikin zuci واما عمل اللسان اما عند اكثر حرشي مجانا اما اكثر حرشي فقول إضافة الله ملكة يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعبدون معيطا وقلت ياك بلحاجة وقلت باك بلحاجة yastakhfuna min Allah suna koya abubuwan da suke ba ta son mutane su gani amma wala yastakhfuna min Allah amma ba su koya ma Allah ta yaya ba su koya ma Allah za su yi koya ma Allah Allah yana ganin su da su da الله وهو معهم ومن ألا ينا ننتع غدا السود إلى a lokacin da suke لا da من suke kulla وقت da Allah bai كل da shi ba na magana. هذا من القول من القول كنت كنت من القول شيني لحاكم طيب شيني لحاكم وكان الله بما يعملون مصيبا والله ألا ياجي ويأظن في أي شكا أي وكان الله بما يقولون مصيبا القول من بمعنى كنت كنت سباكين لحاكم هي بام سياسة سياسي مقبول إذ يبجس ما لا يرضى من الحول كبجسل وكان الله بما يعملون مضيفا أي القول قولهم قولهم من التبيين قولهم من التبيين يعتبر ماذا عملا هذا شيء قول اللسان يعتبر عملا فذكر القول ثم سماه عملا مالن ابو عبيد يسي هل مدركين تسكيا ام بتي مغنا في كرات العين ثم قال سنن ga wani misali shi ma nane inda aka kira qaulul lisani bil amal fa in kazzabuka idan suka karya ta ka fa kunta shi li amali ni ina da aiki na wa lakum amalukum kuma kuna da aikin antum bari'una mimma a'malu ku kun baranta ba ku da abin da nake faɗi wa ana bari'un mimma ta'malun kuma sannan ni ma ba ruwana da abin da muke faɗi kun je da muka fassara ta'malun ko sai ma da yake hal kana amalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa du'a'u iyyahu ila Allah shin aikin da manzon sallallahu yake yi a ga waɗannan kafiran da ake cewa antum ma mimma a'malu wa ana ma ta ta'malun shin bai kasance ba face kiran zuwa ga musulunci zuwa ga Allah wa radduhum alaihi qawluhu wa radduhum alaihi qawluhu bi tahdid sannan su kuma ai suna bayar da magana sune su kare ta ko wa qad asmaha hauna amala da aikin su da aikin annabi sama dukkanin su maganganu ne amma sai Allah ya kira su ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu kira yana kiran zuwa ga musulunci su kuma suna bai da hanyar ta ko ba haka bane to sai Allah ya kira maganar annabi sama amal ya kira su kuma karya wata karyata wanda suke a matsayin mai amal kun ga shi al-iman kulluhu mabniyun ala al-amal min awwalihi ila akhirih sawa'un kana amal qalbin aw amal lisan aw amal jawarih وقال في موضع ثالث الأول وغنى أخو أن لا يشيء قال قائل منهم إني كان لي قليل يقول أئنك لمن المصدقين أنا مرضي قال قائل منهم سيون يشي إني كان لي كريم. أي أبوني أنا دون أبوني يقول أبو لي كيف من أجوني أم من حديد الشيء إن إنك لمن المصدقين كما قالت لك على النبي ko ila har zuwa da misli hada kulli ya'mal al-amilu qawlu aka faɗi ta ce ne li misli hada فليعمل العاملون يا عامل أئذا كنا أئذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرعاه في سواء الجحيم قال تالله إن كنت لتبدين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بمجلسين إلا موقفنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون إرم دنيا إيمان الكنيه الدنيا to haka ya kamata kowa yi ai da misli haza fal yaqul al ajilu in magana ce to shi ma kowa ya yi shi ya faɗi cewa ya imani da Allah shi kuma abokinsa yana ce masa inna kalamin musaddiki yana masa izini fa hal yakunu tasdiqu illa bil qawl to ga sharhi wanda ya ce shin gaggatawa a shi ba da baki ake yin ta ba magana ba ce wa kan ja'ala sahiba ha ha huna alima a nan ba Allah ya sanya mai gaggatawa a matsayin ne a matsayin ma'aikaci duk da cewa tasdiki da baki ake yi amma kuma sai Allah ya kira shi da aiki a wajen nahau a nahau larabci yanzu idan ne magana yanzu جاء المعلم المجيء عمل أو ليس عملا معلما له تتمشي فعل فقال المعلم قوله الأول قال يا زني فين ماضي قال هذا الشيء ثم ما كده أن to kaga ashe har na hagu ma abin da yake goyon baya kenan cewa annal qawla amalu cewa magana mun gane kuma qala sannan Allah ya yi malu Dawud Allah ya ce ya ku mutanen gidan Annabi Dawud alaihi salam i'malu fi aiki shukran a matsayin godiya ga Allah sai ya ce fa aktaru ma yu'rabu an-nas من فأكثر ما يعرف الناس من الشكر متي يوم شك عبد مكان سوق سني له وديا أنه الحمد والثناء به الله شيني يقول الجنة بألا دباكي هو بحق بني وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا ضد الشيء وتفيجي ما أنا كرا زمن أنا كرا سأيكي أما قالت أظن أكي شيء مبوديا لأكي دباكي أكي دباكي أكي duk darajar mutum idan ya kamshi wani abu to kana buƙatar kaji ya buɗe baki ya ce ya gode misali sai ka tashi sai ka je ka kai ma wani wasu kaya kamar misali a ce kai noma ka noma wani abu marmari sai ka san ki buhu ɗaya sai ka je ka kai ma wani mutum da kuke ake girmama shi amma mai dukiya ne shi kenan sai ka kai da tafi alaji ai ga albarkar noman da muka samu farko abin da zai fara maka shine sai Allah saka da alheri in kun san yi fira kun yi fira kun yi fira shi kuma sai ya mukafa a zaka tafi sai ce a to zaka tafi to shi kenan na akan su nan baka ko misali nake bugawa to sai wani banki kake hudda da shi shi kenan zai baka shi kenan sai ka ji kar ko ka ji ala me ya fara ma da ne da baki sannan sai ne sai aikin gaske ko to duka kaji wannan ana kiran sa aiki wa kullu hadha alladhi ta'awwalna duk wannan da muka fassara innama huwa ala zahir quran zahirin abin da qur'ani ya zo ne mun gane jiddan an ce zahir a wajen malaman usul kanin annasu yana ɗaya daga cikin al-alfaz wadihatu dilala in an ce annafsu abin da shi da kansa ya fassara kansa zai bukatar ka fassara shi da wani abu al-zahir zai iya daukan wata fassara fassarori biyu amma dole a rinjaye da daya to shine zahir na وما وجدنا أهل العلم يتعولونه كما أبن مكسام ما أبوتا إبليس لا فسر وادش والله أعلم بما أراد ألا مؤخذ تشيني يقتنى أبن ديكي إلا أن هذا هو المستفيد في كلام العربي غير المدفوع sai dai wannan shine abin da ya fi yaduwa a cikin maganganun larabawa ghairil madfu'i wanda ba isa a tuntube shi ba fa tasmiyatuhum al-kalam amalan kiran magana da suka rika yi a matsayin aiki min zalika an yuqal daga cikin larabawa suna cewa laqad amila fulan al-yawma amalan kathira laqad amila fulan اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة idan mutum ya faɗi gaskiya ya tsayi ya ba da shaida sai a ce kai laraba sai su masa jinjina saboda ba a san abin da zai biyo bayan shi ba kila a shi a kashe shi sai a ce Amina amila fulanun al-yawma amalan kathira ai dabbaqa bi haqqihi wa aqama bi shahadati kaga fadin gaskiya da yayi da ba da shaida da yayi ne ba magana ba amma laraba sun fara da al'amari wa nahwi dalika wa nahwi da makamancin wannan shi za mu iya karshen babu Allah alim sallallahu alaihi wasallam mun gane sosai kafin ni salati da annabi mun fahimci wannan dogon bayanin sosai eh, amma an ga abu a wani salati annabi